alhamdulillah a wannan shine darasi na shida bayan darasin muqaddima daga cikin tafsirin alkur'ani mai girma na watan azumin ramadan shekara ta 1443 daidai da shekara ta 2002 miladiya daga masallacin juma'a na asd da yake layin babban dodo a garin matsera kaduna sha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta shida amma kafin nan da akwai bayani da ba mu karasa ba jiya wanda yake da alaka da aya ta biyar kuma akwai tambayoyi guda uku da aka rubuto tambaya ta farko mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lafiya amin da ni da ku baki daya don Allah malam maganin ciwon ido eye drop wanda idan ka sa yana zuwa makogoro yana karya azumi to a eye wanda idan mutum ya sanya shi ya ji shi a makogwaro abinda zai yi shine yi kaki ya zubar idan yayi kaki ya zubar to insha Allah ya wadatar a azumin shi bai lalace ba insha Allah idan ya haɗiye to malamanmu na mazhabar malikiya suna cewa ya rama azumi guda ɗaya assalamu alaikum tambaya ta biyu Allah ya kara malam lafiya da tsawon kwana da kuma ilimi mai amfani da ni da ku baki daya amin malam menene bambanci tsakanin malik imam malik da kuma malikiya na'am a wato nakan yi wannan bayanin wani lokaci nakan ce ana iya samun bambanci tsakanin maliku da malikiya wato abinda ake nufi da wannan magana shi ne. in an ce malik ana nufin shi kan shi imamu malik a matsayin shi na mutum malami da kuma irin fahimtar da Allah ya bashi na wato ilimin a addini da fikihu na shari'a idan an ce malikiya kuma ana nufin makaranta ce wacce take da tsarinta da ƙa'idojinta da istilahun mazhab ɗinta tana da istilahinta wanda ya riga ya nuna wanda asali wannan istilahi na mazhab an samo shi ne daga karantarwar da imam malik ɗin ya yi al'imam malik ya karantar da ƙur'ani al'imam malik ya karantar da hadisi ya karantar da fikihu ya karantar da ayyukan sahabbai ya karantar da ayyukan mutanen madina ya karantar da urfi ya karantar da almasalihul mursala ya karantar da istihsani ya karantar da istihadi ya karantar da irin waɗannan usul na mazhaba da kuma istilahi na mazhaba to abinda ake nufi da mazhabar malikiya shine abu biyu ne a mazhabar malikiya abu na farko fatowi da fahimta na imamu malik na ɗaya kenan abu na biyu kuma abinda malamai suka fahimci cewa inda a ce za a yi wa imam malik tambaya akan wannan abin da kaza zai ce kun gane wannan inda za a yi mai tambaya akan kaza to da kaza zai ce ma'ana saboda kasan cewa imam malik yana tafiya akan ƙur'ani da hadisi da ijma'i da ƙiyasi, da amalu ahlul madina da amalu sahabi da makamantan waɗannan to idan ka karanci ƙur'ani, ka fahimci ƙur'ani, ka fahimci hadisi ka fahimci ijma'i ka fahimci qiyasi ka <coughs> kewaye amalu sahabi amalu ahlul madina qaulu sahabi ka fahimci waɗannan abubuwa da kyau yadda imam malik yake yin amfani da nashi hanyoyin na istinbatu idan ka fahimci wannan sosai to ana iya yi maka tambaya yanzu sai ka ce eh wannan tambayar imam malik bai bada da fatawa ba a kai amma akan methodology din shi inda za a yi mai tambaya akan yadda muka fahimci imam malik na kamo matsaloli to da kaza zai ce wannan shine ake nufi da ainihin at-takhrij wato ba takhriji na malaman hadisi ba takhriji na malaman fiqh malaman fiqh sukan iya istikhrajin ra'ayin malami dan haka ba kowace fatawa ce a mazhabar shafi'iyya imam shafi'i ya faɗa ba ba kowace fatawa ce a mazhabar hanbaliya al-imam ahmad ya faɗa ba ba kowace fatawa ce a mazhabar hanafiya al-imam abu hanifa ya faɗa ba ba kowace fatawa ce a mazhabar malikiya al-imam malik ya faɗa ba akwai fatowi wanda imam malik ya amsa su ya rubuta su da kanshi a cikin muwadda akwai fatowi wanda ibn al-qasim yewa imam malik a cikin mudawwana ya rubuta akwai waɗansu fatowin da aka tambayi ibn al-qasim me kaji imam malik ya faɗa akan kaza sai ibn al-qasim ya ce ni ban taɓa ji imam malik ya ba da wannan fatawar ba amma ina ganin kaza da kaza ne an fahimci wannan shi ibn al-qasim babban almajirin imam malik ne ya fahimci imam malik batukar fahimta to sai ka gani in an ne tambaya ne imamu malik ya ce kaza sai ce ban ji ya faɗa ba amma ina ganin amsan wannan tambayan kaza da kaza ne to sai gani malaman mu in sun tashi yin rubutu akan masabar malikiyya za su kawo fatawan imam malik din za su kawo fatawan ibn al-qasim a inda imam malik bai faɗa ba in sun tashi ba za su ce ƙala malik ba ba za su ce ƙala binin ƙasin ba ba za su ce ƙala suhununu ba ba za su ce sauran ɗaliban imam malik a'a kawai in sun zo sai su ce inda malik a wurin imam malik kaza ne ko kuma inda malikiya wurin mabiya masabar malikiya kaza ne to wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan yana nuna irin gogewa da ƙwarewa na su ɗaliban imam malik ɗin wannan kuma yana nuna gogewa da kuma ƙwarewa da ɗaukaka da yarda da allah ya yi da imam malik dukkanmu nan da muke alola muke ibada dukkanmu nan imam malik yana da ladan wannan ibadan da muke yi wanda zai rubuta ƙawa'idi sai ya ce a mazhabar wa zai rubuta wanda zai rubuta ahalari sai yace a mazhabarwa wanda zai rubuta ishmawi yace a mazhabarwa wanda zai rubuta iziya yace a mazhabarwa duk wa suke kwaikwayo imam malik shi kuma imam malik daga ina ya samu fahimtar shi kar ku manta imam malik tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum biyu ne idan imam malik yace nafi'u sai yace abdullahi bin umar sai yace rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana daga imam malik sai tabi'i sai sahabi sai annabi wato a lokacin da aka haifi imam malik radiyallahu anhu a lokacin da aka haife shi a shekara ta uku bayan hijira a lokacin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su gama wafati ba sahabin annabi na ƙarshe wanda ya yi shi shine wanda ya yi Fati a shekara ta ɗari da goma bayan hijira lokacin imam malik shekarun shi goma sha bakwai da haka shi imam malik ya ji ƙanshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa anhu to shine irin fahimtar da al-imam malik yi wa al irin fahimtar da yawa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin fahimtar da yawa ayyukan sahabbai waɗanda tsakanin shi da sahabbai mutum ɗaya ne irin fahimtar da yawa malaman madina da yadda suka tarar da sunan sahabbai haka sahabbai suka ga annabi na yi a madina suka ci gaba da yi malaman imam malik suka koya to wannan ingantacciyar fahimta ita ce take ji ana cewa mazhabar malikiyya ko kuma mazhabar imam malik to akwai fatowi waɗanda imam malik bai yi ba amma almajiran shi waɗanda suke da irin fahimta irin tashi waɗanda suka sha daga maɓuɓɓugan ilimin shi sai su ce to wannan abin ka gane bayan an tayi sai a ce to mazhabar malikiya kenan to a wani lokaci akan iya samun bambanci ko saɓani tsakanin fatawar imam malik din shi akan kanshi da kuma abin da mazhabar malikiya suka ci gaba da tafiya a kai na kan ba da misali sau da yawa kai misalai da dama barin kawo guda ɗaya ko biyu a takaice kamar misali matsala na haihuwa idan mace ta haihu a da al'imam malik yana ba da fatawan jinin biki kwana 15 ne idan jinin bai tsaya ba za ta ci gaba da tafiya ke ta jira har ce kwana 15 ba ta kalla. kuma har yanzu a littafanmu na mazhabar malikiya kwana nawa ake cewa kwana 15 to al'imam malik daga baya sai ya dawo ya canza fatawa sai ya ce yanzu maganan nan na kwana 60 ya ce ni kai na ban san madogaran shi ba saboda haka mata su suka fi sanin yanayin al'adansu da ginanansu wannan magana ta kwana 60 al'imam malik ya janye ta amma kuma tana nan akan mazhabar malikiya domin abin da ya kamata ku sani shine shi ilimi malamin amintacce wanda an amince da shi an amince da ilimin shi da amanar shi yana da ilimi da yake nan yana da amana biyu kenan to idan aka yi mai tambaya idan ya buɗe baki tsakanin shi da Allah ya ba da wannan fatawa a kan ilimin da Allah ya ba shi, da amanar da yake da ita ya ba da fatawa yana fitar da wannan fatawa daga bakin shi to ta tashi daga cikin mulkin shi wannan fatawa ba mulkin shi bane ya riga ya faɗa ko to ta zamo mallakan al'umman musulmi <coughs> yanzu limaminmu da muka amince da shi <coughs> za mu iya cewa ya zo in ya ba mu sallah bayan ya ba mu sallah mun naɗa liman ko? liman ya ba mu sallah bayan ya idar da sallah kawai sai ya waigo ce jama'a e ne muku tallan nan da alolata da tsarki na da komai duk rukunin sallah na cika amma gaskiya ni kuma ba na haushi tallan nan da na baku na kwace kayana, kowa ya tashi ya sake sallah za ku sake ha za ku ce ba dai ka riga ka bamu ba a yanzu ba taka bace to ita fatawa a addini haka take idan malami ya cika sharuɗa na ba da fatawa ko ba fa malum malum ba ba muna malam ba a'a malami wanda ya cika sharuɗa na ba da fatawa sai ya ba da fatawa to idan ya ba da fatawa wannan fatawan yana fadanta to ba mulkin shi bane ta zamo turas ta zamo legacy na al'umman musulmi idan ya dawo ya ce jama'a shekaran jiya na ba ku fatawa amma gaskiya na sake ra'ayi sai mu ce to yanzu fatawanka ta zama biyu a da kana ba mu fatawa kaza yanzu kuma kana ba mu fatawa kaza kuma duka malaman musulunci haka suke dukkan malaman musulunci shi yasa sai ka ji an ce kaman a mazhabar malikiya ko kuma a mazhabar shafi'iyya ta fi shahara da wannan ka ji an ce mazhabar al-imam shafi'i fil qadimi wal jadid mazhabar imam shafi'i tsohuwar fatawar al shafi'i da kuma sabuwar fatawan al shafi'i to irin wannan yana aukuwa ka ji an ce tsohuwar fatawa da sabuwar fatawa an gane ma'ana malaman shafi'iyya saboda al'imamu shafi'i yanzu ya sake fatawa ai san da ya ba da wancan fatawan ba malami ba ne don haka tana nan a matsayin wannan ta zamo mallakin al'umman musulmi yanzu kuma ya sake wata sabuwar fatawa ya ba da sabuwar fatawa ko to shi ma ai malami ne dai ta zama biyu kenan an gane wannan shi yasa al-Imam Malik kamar sauran malamai da suka gabace shi da waɗanda suka zo bayan shi sukan iya bayar da fatawa idan suka ba da fatawa su zo su take to malamai sai su ce imam malik na da fatawa biyu saboda fatawan shi ba ƙur'ani ba ne da za a ce wata aya ta soke wata aya ko fatawan shi ishtihadi ne to ya zama ishtihadi biyu wannan misali na farko kenan al'imam malik ya dawo daga rakiyar fatawan ku jinin biki kwana 60 ya ce matan suka san al'adarsu malikiya ta rika 60 din to nan kaga imam malik da malikiya daban akan samu irin wayannan fatawoyi kaman ada al-imam malik yana bada fatawan cewa idan mace tana jinin al'ada sai ta kai kwanakin ta saba yi kwana uku take yi misali sai jinin bai tsaya ba za ta ƙara kwana uku in bai tsaya ba ce ta ƙara kwana uku ce ta ƙara wannan tsohuwar fatawan imam malik ce har sai ya kai kwana sha biyar al'imam malik ya soke wannan fatawa ya daina ba da ita ya dawo a kan cewa idan mace tana al'ada in al'adarta ya wuce kwanakin da ta saba za ta ƙara kwana uku ne so ɗaya ake ƙarawa in ta ƙara so ɗaya daga nan jinin nan ba na al'ada ba ne ke wanka ta je wurin likita ya ba ta maganin tsaye da jini an gane wannan don haka wannan shi ne a takaice ɗan misalai da zan ɗanyi da bayani akan tsakanin bamban tsakanin imam malik da malikiya wato shi imam malik mutum ɗaya ne wanda Allah ya ba ilimi da fahimta da ɗaukaka akan addinin musulunci duk sauran malaman nan na mazahibul arba'a alimam malik yana gaba da su abu hanifa ya girma imam malik a shekaru amma a ilimi imam malik ya fi shi don imam malik a madina yake <clears throat> kuma ya gaji ilimi na sahabbai da tabi'ai mai dundun yawa al abu hanifa yana iraki ne akwai karancin hadisai a iraki to imam malik ya wuce shi akan sanin sunna al-imam malik ya wuce al-imam shafi'i saboda al-imam shafi'i ai dalibin imam malik ne wurin shi ya zo karatu ma kuma ya fi shekaru kuma ya gamu da malaman da imam shafi'i bai gamu da su ba al-imam ahmad ibn hanbal kuma shine karami a cikin su a cikin su fa nake magana eh dan duk duniya babu kamar shi kaka ji an ce shine kai karami kai tunanin karamin mutum ne ba karamin mutum bane babba ne ya mai kwatanta su da sanne tsakanin su can sai ka ce abin nan shine karami a cikin su to haka ne ga baki daya wayannan mata'in na mazhabobi suke kuma hakikanin gaskiya wayannan mazhabobi da ake faɗa guda hudu hakikanin gaskiya ka iya cure su kamar da su biyu mazhaban Abu Hanifa shine mazhabu ahlur ra'ayi mazhaban Imam Malik da Shafi'i da Abu Hanifa gaba ɗaya uku sune mazhabu ahlul asari ahlul hadith imam malik kuma shine shugaba a wannan mazhaba saura duk ba da an biyo bayan shi ne duk wanda yake gwagwarmaya akan sunna da fiqhu fahimtar salaf to kuma bayan imam malik ne salafiyar kenan babu irin su imam malik sai ka kwaikwaye a yace da maganar sahabbai magabata da maganar malaman fiqhu na mazhaba wanne yake wanne ya kamata a rinjayar to wannan kaga wannan tambaya timuwa ce in aka yi tambaya da maganan sahabbai da maganan malaman fikihu wanne ya kamata a rinjayar wannan maganan tambayar ita kanta tambaya ce ta ɗimuwa misali bari ba ka tambaya misali misalin zan ba ku ne misali ne kamar na yara ƙanana amma don dai a gane ku yi haƙuri da irin misalin ya ta yi yarinta amma dan a gane misali kai ne ka fito daga gida kanka ba hula an gane kanka ba hula kanka ba hula sai aka ce maka malam ka fito kai ba hula sai ka ce to a miƙo maka abin da za ka sa sai aka miƙo maka abubuwa guda biyu da hula da bokiti sai aka tambaye ka wanne za ka sa wannan tambaya ce ana sa bokita a kani to da akwai abin da ba tambaya ba ne domin aka yi masa wannan tambaya ma ya raina hankalinka ne ko an baka kanka ba hula sai aka kawo maka hula da bokit aka ce wanne za ka sa ma'ana ana so a auna kai majanuni ne ko kana da hankali kaga tambayar ba ta yi ba ne to wannan tambaya na cewa da maganan malaman fikihu da maganan sahabbai wanne za a rinjayar wato a wurin malamai waɗanda suka san ilimi wannan tambayan sunanta mugalafa tambayan ita kanta kuskure ne domin idan aka yi magana a kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai su ne ginshiki na fikihu ko ba wanda ya kai su fahimtar addini haka ne to amma dukkan sahabbai ne kuma fasihai dukkansu malaman fiƙihu ne da akwai sahabban da suke sahabbai ne suna da daraja na sahaba amma kuma ba su da daraja ta cewa malaman fiƙihu ne a hadisin da musulun ya ruwaita jiya na karanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa sahabbai ya ce musu liyuballigi shahidu min kuma ya ce farubba muballagin au'a min sami'in ba haka bane annabi yace wanda yazo ya halarci wannan karatu nawa ya isar da wanda bai halarta ba domin la'alla wanda aka isarwa ya fi fahimtar karatun fiye da wanda shi ya ɗau karatun ya je ya isar annabi ne da kanshi ya faɗa sallallahu alaihi sallam cewa ana iya samun sahabi daga cikin sahabban shi ya ji hadisi ya haddace ya faɗa wa tabi'in da tabi'in nan ya fi shi fahimtar hadisin an gane wannan yana iya faruwa kuma ya auku da yawa har cikin tabi'ai da akwai waɗanda in sahabbai suka gansu suke cewa kai irin su Sa'id ibn al-Musayyab in sahabbai suka ganshi sai su dinga cewa wannan matashi inda annabi ya so shi da da inda annabi ya ganshi da ya so shi akwai manya-manyan tabi'ai waɗanda sun yi ilimi sun tattara ilimin sahabbai abun na daban mamaki sun ba da fatoyi waɗanda waɗansu sahabbai ba su ba da wannan fatawan ba amma a daraja sahabbai sun fi su daraja kana iya samun mutumin da ya fi ka ilimi amma kuma a wurin Allah ka fi shi daraja ba haka ba ana iya samun ɗalibin da zai riga malamin shiga aljanna ko ko ba haka ba wannan haka ne don haka sahabbai duk cikin al'ummar nan sahabbai sun fi kowa daraja amma ana iya samun wani tabi'i wani guda ɗaya daga cikin tabi'ai ya fi wani guda ɗaya daga cikin sahabbai ku ne ko akan samu amma lalle sahabbai sun yi ilimin da ba wanda ya wannan ilimin irin su abubakar babu tabi'in da ya kai shi ilimi irin su umar ba tabi'in da ya kai shi ilimi irin su sai da ba tabi'in da ya kai shi ilimi irin sayyida aisha irin sayyidina ali babu tabi'in da ya kai su ilimi kaga wannan babu jakankat ne amma ana iya samun tsaya biyu uku cikin sahabbai waɗanda yake sahabi ne ya samu darajar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma ilimin da abdurrahman bin mul ya tara wannan sahabin bai tara ba shi abdurrahman bin mul mukhadram ne ya yi shekara 60 a musulunci 60 kafin musulunci shekarar shi 120 a duniya babu tabi'in da ya ilimin ya hadisi daga al'ashara al-mubashirun bil janna gaba ɗayan sai shi wannan Abdurrahman ibn Mul da waɗansu dai da ake ambata makamantan shi amma shi ne babba shi tun annabi nazarai sallallahu alaihi wasallama ya musulunta amma san da ya zo madina ya tara an riga an yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ya tadda duka manyan sahabban nan duk ya fahimce su duk ya kwashi ilimin su Allah kuma ya bashi ɗaukaka to wayannan bayanai mu sani cewa ba a cewa da maganar sahabi da maganar malaman fiqh wanne ne za a rinjayar a'a ya dai kamata dai a dai tambayi ma shi malami in dai kana da matsala ka tambayi malami malamin da yake lalle malamin ne shi zai baka ansa amma ana iya kana iya ganin fatawan sahabi kaga fatawan wani malamin fiqh kai ka ce to ta sahabin zaka dauka alhali baka san cewa wannan malamin fikihun da ya bada wannan fatawan ba shi ma fatawar wani sahabin ya dauka a shi da kai an baka a ruwa kana ruwa imana eh ba haka yara suke cewa ba kana ruwa ko to kai ka ga magana an ce sahabi kaza ya ce kaza an ce imam malik ya ce kaza sai ka ce kai na sahabi ka dauka baka san cewa ashe shi ma imam malik yayi amfani da fatawar wani sahabi ne wanda ya fi wannan sahabin ilimi ba an fahimci wannan to amma shi imam malik ba sharadi bane ya ce maka na baka fatawa ne saboda sahabi kaza ya ce kai ne tambaya kawai ya baka anta ne yanzu in ka tambaye ni wanke fuska wajibi ne a alura zan zan ce maka eh wajibi ne ne shiru sai na ja maka aya sai na ja ma hadisi duk bai zama dole ba to irin wannan yana aukuwa a kiyaye wani lokaci za a ga fatawa ta malaman fikihu za ka samu maganan wani sahabi sai kai tsammani ya saba wa malaman fikihu alhali kuma kai ilimin ne bai kai ka karanci maganganun sauran sahabban ba ka karanta littafan da aka ruwaito maganganun sahabbai ne ka karanta Al-Ausaf na ibn al-munzir ne ka karanta as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi ne ka karanta al-musannaf na ibn abi shayba ne ka karanta al na abdurrazzak ne ka karanta waɗannan littafai waɗanda su ne manyan littafai guda hudu da ake sanin mazahib na sahabbai ka karance su ka fahimce su banda kuma sauransu wanda ake tsintan fahimtar sahabbai can ɗaya can ɗaya can ɗaya irin su irin su na imam malik da sauransu tukunna kafin kasancewa malamin fituhun nan da ya bada fatawa kake so kai wayoyi kai weyin tsakanin fatawashi da fatawan sahabi kai waye sanar da kai shi ma malamin fiqihun fatawan wani sahabin ya dauka da kaje kai karambani kai kansil din fatawashi baka san fatawar sahabi kai Kansil ba dan haka kiyaye akwai al'amuran da yake na malamai ne don Allah ku bari malamai su yi don Allah eh karka je ka gama tanawiya ka addabi jama'a kuma ku jama'a dille laifinku ne wallahi laifinku ne eh ne rantsuwa laifinku ne hamma da laifin wa'insu malaman bari na haɗo har da laifin wa'insu malaman domin abin da ke faruwa aka samu yaro mai zaƙin baki ya gama tanawiya ya fara wa'azi sai ka ji an fara kai aiwa na akwai hazaƙa to an fara kenan za a kai shi a baro wallahi za a kai shi a baro aiwa na akwai hazaƙa sai malaman unguwan su ma su dinga cewa kai ai wani akwai ilimi to kafin ka ce haka an naɗa mai rawanin girman kai ba rawanin ilimi ba ba zai iya zuwa ya ci gaba da neman ilimi ba kuma kafin ka ce haka mutane sun riga sun ingiza shi an mai da shi malam to daga nan sai a ɗauka malami ne a zamanin da ba haka ake yi ba al'imam malik ya ce shi bai fara ba da fatawa ba har sai da malamai saba'in suka ba shi ijaza a kan ya ba da fatawa dukkanmu nan da kuka gani muna karantarwa ko kuma yawanci daga cikinmu da kuka ga muna karantarwa muna tafsiri ba mu fara yin wannan karatun ba sai da malamai suka ba mu ijaza suka ce sun yadda mu je mu karantar wa'insu malamanmu sun ba mu a baki waɗansu malaman namu akwai takardu da suka rubuta mana a rubuce muna da ita muna da takardu wanda an rubuta mana cewa wane wane wane mun yadda ya je ya ba da fatawa ya karantar muna nan da satifiket ɗin eh an yadda ne mu je mu yi malamai suka kamu muke yi waɗanda suke gaba da mu waɗansu daga cikin su ma sun rasu waɗansu kuma suna nan da rai to amma gaskiya yawanci jama'a laifin ku ne ku uke naɗa malaman kan titi Allah ya tawaje tambaya ta karshe a hakuri yau muka fara amsa tambayoyi dan haka tambayoyin da ɗan yawa assalamu alaikum wa malam ga tambayoyi na kamar tambaya ta farko malam kamar ya yadda kace wajen yanka dabba ana buƙatar jini ya zuba to malam yayin da mutum ya yanka dabbar sai jini kadan ya zuba amma dabbar ta shura malam ya halatta a ci ƙwarai ya halatta a ci jini ya zuba kuma ta shura shi kenan madalla a tambaya ta biyu malam mutum ne mahaifar shi ke yawan shi mai albarka sakamakon kyautata masa da yake yi shin idan ya je yana faɗawa wa abokan shi shin malam ya yake nan a'a bai kamata da ya je yana faɗawa wa abokan ba eh saboda kar ya dinga yin alfahari yana cewa aini uwata kullum sai ta samu albarka eh dan aini da kuke gani kullum sai ne mata kaza kullum to nan wurin kuma zaka je ka bata aikin ka bayan wannan kuma duk wani mutum da ka gani Allah ya mai ni'ima kullu bi ni'matin mahatudun duk wani mai ni'ima abin yi wa da ne ka je kana ba da labarin daukakan da ka samu a gidanku wani ke ya maka hassada sai ya ka fara lalacewa ka rasa dalili to jama'a a kiyaye a kiyaye yawan faɗa da ba da labari game da ni'imomi a yi ƙoƙari a kiyaye a wa'annan tambayoyi kenan za mu fara malam a maimaita mana ayar jiya saboda mai magana a kai bismillah malam ba kwa jin ƙauri ƙauri haka daga ina ne ƙaurin nan haka hmm? nura zo kewayo <laughs> ka je ka dinga kula yanzu da ka tawo da ka tsallake miki kyamara yau ka dinga kula wannan kaurin daga ina ne daga ina ne kaurin can da nisa can bona dan an ɗauke wuta ba ce ka kalle ni ba sai kawai ka je ka kashe don Allah eh kuma in ka ga na kalle ka dinga fahimta jiya ina ta kallon ka akan yaro sai aka taba ka aka nuna maka cewa da kai fa nake ɗan ɗan fulani ba wa أو على mutum gaba ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan aya malam ya riga ya karanta mana ita tun jiya kuma mun yi tafsirin wannan aya tun a karatun mu na jiya amma kuma duk da aka zamu mu dan ƙara yin bayani kan abubuwa guda biyu abu na farko da zamu mu bayani a shine matsalan da ta zo a cikin wannan aya na wa kuntum junuban fatahharu ko idan kuna da janaba a ku yi wankan janaba to da akwai magana akan wankan janaba sannan kuma akwai magana akan fatayammamu sa'idan tayyiban taimama ko to ita shi wankan janaba kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Bukhari da Muslim suka ruwaita an Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sayyida Aisha za ta karantar da mu yadda ake yin wankan janaba a aikace a aikace ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wankan janaba wannan hadisi da zamu karanta ita ce siga mafi kyau a wurin wankan janaba amma da akwai wata sigar da duka zamu bayani akai kai insha Allah ta'ala a wannan siga hadisin aisha radiyallahu anha ta ce kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan tasala min aljanaba idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi wankan janaba abu na farko da yake yi shine yabda fa yaghsilu yadayhi in zaka yi wankan janaba abu na farko in ka shiga bayi sai ka fara wanke hannayenka guda biyu an gane bayan ya wanke hannayen shi guda biyu thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi sannan ya ɗebi hannun ruwa am ruwa da hannun dama sai ya zuba a hannun hagu fa ya gutulu farjahu yayi tsarki an gane abu na farko step na farko step number 1 ka wanke hannayenka sau uku step number 2 ka durkusa ka zuba ruwa da hannun dama kana yin tsarki da hannun hagu ka wanke farjinka ka wanke gabanka da duburarka ka wanke bayan wannan yanzu kaga kayi ka wanke hannu Kayi tsarki step na biyu kenan ko sai step na uku shine sai ka yi alola to daidai sai ka zo ka wanke hannu to daya kurkura baki daya shakawa da tacewa daya wanke fuska daya wanke hannun dama zuwa gwiwan hannu daya zuwa gwiwan hannu ko wanke hannun hagu zuwa gwiwan hannu shi ma na biyu kenan daya shi ma shafan kai shafan kunnuwa to kafafu sai ka batta sai a ƙarshe sai ka gama wannan tiket na biyu kenan ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في فيدخل أصابعه في أصول الشعر sannan sai ka dibi ruwa ka jika hannunka in ka jika hannu sai ka sassoka wa gashinka ka sassoka wa gashinka ka sassoka wa gashinka kaga gashin naka zai jigo saboda shi gashi tantsi tsigare shi in baka jika ba idan ka anta ruwa ruwan zai zame ne bayan wannan thumma hafana ala ra'atihi salasa hafanatin sannan ka ɗebi ruwa ko uku kana zubawa aka idan ka ɗiba ka zuba aka ka ka bubbuga ka bubbuga ka bubbuga sai ka wanke kan naka har da gemunka har da wuya sai ka ƙara ɗiba ka zuba a kanka sai ka buga shuɗa ka wanke fuskanka har da har da wuya sannan ka ƙara ɗiba ka zuba a kanka ka wanke ka wanke fuskanka har da wuya to ka yi uku ko to wannan kenan sannan kuma sun ma'afa da ala sa'ir jasadihi sannan sai ka zuba ruwa a bangaren hannun daman ka ka wanke zuwa ƙasa da ƙafa. bangaren hannun hagu ka wanke zuwa ƙasa banda kafa sun magasala rijilaihi a ƙarshe sannan sai ka wanke ka. to wannan shine siffa mafi kyau na wanke na yin wankan janaba kuma wannan ne abin da idan ka yi za ka gani ba za ka samu matsala ba a jikinka don wani lokaci za ka samu janaba sai ka ji kasalan yin wankan ko ka ce bari in an kira ba na yi to idan ka bi wannan hanyar ko da ruwan sanyi idan kai wankan janaba ba za ka yi mura ba ba za ka yi mura ba saboda ne ana ɗan sanyi-sanyi ko sai ka zo sai ka ɗebi ruwa ruwan sanyin sai ka wanke hannayenka sau uku kaga wanke hannu sau uku da kai ɗin nan to jikinka temperature ɗin jikinka zai fara adjusting zai fara adjusting cewa yanzu ka taɓa ruwan sanyi to zai tura message zuwa kwakwalwanka bayan wannan sai ka zo kai tsarki ka wanke al'aurarka gaba da baya ai tsakiyar jikinka ne ko to wannan sanyi da ka wanke da shi temperature jikinka shi ma zai yi adjusting zai tura wa kwakwalwanka message cewa ga ruwan sanyi nan tafi haka ne to sannan kuma sai ka zo bayan kayi wannan sai kai alola to daidai kai wanke hannu daya kai kurkuran baki ka shaka ruwa ka face ka wanke fuska ka wanke hannayenka hannunka na dama ka wanke hannunka na hagu kai shafan kai da shafan kunnuwa ko alola kenan ko banda kafafu kaga wannan alolan da kai bi ya fara turawa jikinka message din cewa ruwan sanyi kana tafi to zai iya a tafkin din ruwan sanyin ba tare da ya sa kamura ba to daga nan kuma sai ka sanya ruwa a hannunka ka jika hannunka sai ka goga wa kanka ka goga ka goga ka goga ka goga ka goga to sannan daga nan sai ka ɗebi ruwa sai ka zuba a kanka cuɗa ka wanke fuskanka sai ka ƙara yi ka ƙara yi sannan ka wanke jikinka dama da hagu kaga ka fara wanke dama ka san zuciya tana bangaren hagu ne har yanzu ba a zo kanta ba a ƙarshe sannan za ka wanke ɓangaren hagu a nan zuciya take to bayan lokacin jikinka ya zama familiya with the water to sannan ka zo ka wanke ɓangaren hagu inda zuciya take sai ka yi assessing kawai ba za ka yi stroke ba ba za ka faɗi ba a bayi ba za ka kawo matsala ba sannan a ƙarshe sai ka wanke ƙafafuwanka tsam sai ka fito ka wuce to idan kai wannan alola ne step step step na farko wanke hannu ko to uku step na biyu yin tsarki haka ne step na uku yin alwala so daidai step na hudu wanke kai so uku bayan an jika gashin step na biyar wanke bangaren hannun dama step na shida wanke bangaren hannun hagu step na ƙarshe wanke kafafuwa to ko ana sanyi ne za ka iya yin wankan janaba da ruwan sanyi ba zai sa ka mura ba in dai ba sanyi ya tsananta ne irin na ƙasashen sanyi ba wanda ka ga wannan akan nuna cewa wa'insu ƙasashen in ka tafasa ruwa a ketil in ka ɗauko ruwan in ka watsa shi sama kafin ya zubo ƙasa ya zama ƙanƙara tafasashen ruwa in ka watsa shi a yanayi kawai watsa shi da kai kafin ya kai ƙasa ya zama ƙanƙara saboda masifan sanyi to ana maka sanyi ne ana ce maka minus 50 degree celsius da aka ce maka minus 50 degree wai shi gidan ƙanƙara freezer da kake sanyawa yana kankara digiri ne wani a ciki ma'ana ana faɗa maka yanayin garin ya fi freezer sanyi gaba ɗaya freezer celsius nawa ne amma aka ce maka su a garin minus 50 degree minus 30 minus 20 ai ka kusan rayuwa a garin nan zai yi wuya kwarai kuwa to za ka gani ko da ana sanyi idan kai wankan janaba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ba za ka samu matsala ba an gane wannan to banda wannan a wannan shine hanya mafi dacewa kuma ta fi lada amma inda a ce za ka zo kawai ka buɗe shawa a kan ka ruwa ya zubo ka cuccuɗa ka ƙara buɗewa ka ɗauraye shi kenan inda a ce za ka zo ka yi nutso cikin swimming pool ka fito ka tuɗa jikinka kawai ka wuce shi kenan yayi saboda wata rana an zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana hira sai suke hiran wankan janaba sai wannan sahabin ya ce amma ana fa af'alu kaza wa kaza wannan sahabi ce amma ni kaza nake yi amma ni kaza nake kowanne sahabi yana faɗan yadda yake wankan janaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya ce amma ana fa'afudu ala ra'ati ko kuma fa'afu ala ra'ati salasa hatayat Haga shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya amfani da kalman amma ana kenan yadda suka ce suna yin wankan bai hana su ba yace amma ni ne ma kaza nake yi ma'ana kenan ya halatta kawai in kana da ganda ka zo ka zuba ruwan kawai ka wanke an gane wannan eh ya halatta kuma wato kada a ba mutane sauƙin da yawa kuma har su wuce gona da iri to a dai bacci a haka to tsora taimama tsora taimama na amma da amma da mai lagar tunani. na'am kula baki da kuma cewa na'am shi ko mutum ya sa hannun shi eh na'am tambaya wanda mun manta wa'ansu in sun zo kurkuren baki sai su dinga sa hannu suna yi wannan ba wannan ba daidai bane asuwaki ana yin shi ne kafin alola domin suna ɗaukan shi ne a matsayin asuwaki to in ma asuwaki ne kafin alola ake yi in an zo wurin alola ba a sa ɗan yatsa ana in kana so ka sa ɗan yatsan to ka ci abinci kana so ka yi ka da sauransu ka zo yin alola ka fara sa ɗan yatsan ka yi kafin ka fara alolan yau amma in ka zo cikin alola kuma ba a ta dan yatsa wannan kurkurewa za a yi a hura shi ne sunna haka annabi ya karka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am wannan kaurin ne yawa na'am ala ayi hal <clears throat> na'am to sai abu na gaba shine taimama duk littafan mu na fiqh duk sun mana bayani ko malaman fiqh sun yi magana akan farallan taimama haka ne sun ce farallin taimama na farko niyya ko na biyu bugun ƙasa ko bugun ƙasa a darbatul ula bugun ƙasa na farko na uku shafan fuska na hudu shafa hannu zuwa ina wuyan hannu wannan shine abin da malaman fiqh suka faɗa suka ce idan kai wannan in kai waɗannan guda hudun taimamarka ta yi haka suke a ahalari a ishimawi a ijiya ɗin littafanmu na fito in kai abubuwan nan guda hudu taimamarka ta yi in ka yi niyya ka yi bugun ƙasa ɗaya ka shafa fuska ka shafa hannu zuwa wuyan hannu taimamaka ta yi ba da wani mushkila da wannan da kenan idan ka zo ka samu ƙasa kai haka ka taɓa ka ɗaga ka karkaɗe ka yi niyyar taimama da shi ka shafa ƙasa sai ka zo kai haka ka shafa fuskanka sai kawai kai haka ka haɗe da hannu shi kenan dama mun yi magana kan taimama ba ta da lam'a ko karkace akwai inda taɓo bai taɓa ba wa yake da taɓo za ka yi an ce ko dutse ka samu dutse fallon dutse ka taɓa shi kai haka yayi ba inda aka ce sai kayi buɗu-buɗu, babu cewa aka kawai ka taɓa ka taɓa ka shafa ba ibada ba ce to tun da ibada ce Allah kaɗai ya san alkhairin da zai tada ka da shi kuma Allah kaɗai ya san sharrin da zai kauda maka kaga idan alwala ne ƙarara ne ka san in ka wanke ai ka san ka wanke da tubo ita ce mama ka taba ƙasa ne ka shafa ba da tun da wanke amma waɗannan kwayoyin cuta waye mai su waye halicce su wa zai ba su tasirin su cutar da kai wa zai hana su tasirin cutar da kai to tun da babu ruwan da za ka wanke su allan da ke karewa ya ce kai taimama ka yi to shi zai ba ka kariya kai dai ka yi yadda ya ce ka yi wannan su ne tambihin da suka rage kuma na so na yi game da ayar jiya za mu ɗan taɓa kaɗan daga cikin ayar yau insha Allah a malam a karanta mana aya ta bakwai a cikin wannan sura bismillah malam قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا إن الله عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى يتي واذكروا نعمة الله Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum bil islami ku tuna da ni'imar da Allah ya yi muku ya ba ku addinin musulunci addinin nan na musulunci ni'ima ce babba a gare ka babu wata ni'ima da Allah ya yi ma wacce ta wuce ni'imar musulunci jiya muka gama magana a kan alola ko ka kalli ni'imar alola ka kalli daɗin alola ka kalli cewa yanzu nan dukkan ku nan wurin daga asuba zuwa yanzu babu wanda akalla bai wanke fuskan sau shida ba ka dai yi alola da za ka yi asuba ko to na tabbatar dai galibinmu ba da alolan asuba muka yi a zahar da la'asar ba to na san dai lalle ka yi alola da azahar ko da ka rike ta zuwa la'asar amma dai ka wanke fuskanka yau so shida ka wanke hannayenka so shida shida ka goge ƙuran da ke kanka ka goge ƙuran kunnuwanka ka wanke kafafunka banda ni'ima ta musulunci babu mai sa ka yin wannan ka ji ka yi tas musulmi baya wari baya hamami wannan ni'ima ce ta Allah wa mithaqahu wa tu'ahadahu kutuna da alƙawarin da kuka yi da Allah allazi wasaqakum bihi wanda Allah ya muku alƙawari da shi ahadakum alayhi wa huwa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iz qultum ya inda kuka ce hina da kaltumul islam bi sigatihi ya inda kuka shiga musulunci kuka ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi to ko wannan alƙawari ne fi kulli ma ta'muruna bihi a dukkan abin da ka umarce mu da shi wa tanha ka hana mimma nuhibbu ko muna so wa nakarahu ko ba ma so wato ba za ka taba zama selective a musulunci ba wato kai kawai kai abin da ga dama za ka zaba Allah ya ce a yi kaza kai da Allah manta dai kawai Allah dai ya gafarta mana a manta ko wallahi Allah zai manta da kai kai ma ka san shi mantuwar Allah ba wai irin ya manta da kai bane dan irin mantuwa ka ta dan adam wanda baka san da mutum ba a idan Allah wato abinda zai daidai da irin wannan fassara da Laraba suke da yazo ba cikin alqur'ani nasullaha fa nasiyahum ko to sai dai misali in a hausan da ya da yan zamanin mu hausan mu na zamani wanda za a fi iya ganewa shine kace nasullaha sun manta da Allah fanasiyahum Allah ya share kasa in ka share mutum wato kana kana pretending din ka manta da shi ne amma kana sanar da shi to shine nasullah fanasiyahum sun manta da Allah Allah ya share ka ku san Allah ya share ka wallahi ka gaba yawo ka tafi dustbin ai malam ba magana eh domin in ka ce Allah ya manta sai ka ga mu a Hausan mu sai ka ji kalmar mantuwa na ƙasa ce amma abinda ake nufi na sullaha fanasiyahum kenan Allah ya ce ka yi ka za ka ƙi, Allah ya ce ka bar za ka ba ne, Allah ya ce ka kiyaye ka ƙi kiyayewa kawai da Allah a manta kawai ai Allah ya yafewa ne to ran da Allah ya share ka wallahi ka gama yawo to sami'na wa ata'na duk abin da kake so da wanda baka so ka bi Allah za ka ga cewa dan adam a ra'ayin da ya sanya wa kanshi ko zai ga cewa bin Allah da wuya wallahi malam shedan ne yake sa maka wannan Allah na tuba Allah na gode maka da ni'ima amma ban ga wani abu mai wuya ba a cikin din Allah menene ya fi wuya irin dai misali ka je jihadi fi sabilillahi a kashe ka fi sabilillahi shine dai karshen wuyan kenan to ai ita mutuwa da kake gani in dai mutuwa ce ta bai kai minti da ya ba raɗin mutuwa bai kai minti daya ba gaba ɗaya. wato inda a ce mutum na sha ba da wannan misalin inda mutum zai iya dawowa ya faɗa maka zafin da ya ji na mutuwa wato malam za ka yi mamaki ɗan adam ba zai ɗauka ba shi yasa aka sa shi a takaitacce ne za a ɗanɗana wa mutum zafin ne kawai shi kenan a ɗanɗana ne zafin shi kenan amma abin ya wuce tunanin ɗan adam shi wannan ɗanɗana zafin da mutum zai yi to kenan an gama an wuce da haka in Allah ya fahimtar da kai babu wani abu wanda yake bautan Allah wanda ya gagara domin Allah ba zai sa mana abin da ya gagare mu ba la Fulahu nafsan duk abin da kaga Allah ya ce ka yi wallahi za ka iya yin shi a cikin kwanciyar hankali sai dai kake yi amma babu wani abu da Allah zai ce ka yi ka ce wannan abin ya gagare ka to abin da ya gagare ka ashe ba Allah ya ce ka aje ba ba haka bane mace tana shayar da yaro yaron nan yana tsotsanta sosai yana shan nono in ta azumi za ta galabaita ba Allah ya ce ta aje ba a'a kana fama da ciwon ulcer da yake ulcer nan ya fi tashi da Ramadana Allah kaɗai ya san ulcer gaskiya eh inda aka tambaye na akara maka Allah ina ulsa na aja azumi in ce Allah alama bil ulsa Allah ya fi sanin ulsan gaskiya to shi kenan, amma in kana ulsan ta gaskiya ashe ba Allah ya baka daman ka aje ba to ka faɗa min ibadar da Allah ya dora maka wacce ta gagara ai babu babu wannan ibadar da Allah ya ɗora maka wacce ta gagara babu babu ita duk ibadar da aka ce kai zaka iya ne ya kamata mu fahimci wannan mu gode wa ni'imar da Allah ya yi mana Allah ya yi mana ni'ima mu yi haƙuri shedan ne yake nuna mana ba za mu iya ba sai shedan ya ce an ce miki ki sa hijabi kai hijabin nan sai ka ce dole an ce maka ka rike salloli ka rike alƙawari ka rike matarka amana kai ni wallahi abin da wuya wallahi babu wani wuya idan kuma kana yi daɗi za ka dinga ji Allah ya ba mu ikon kwatantawa ayyul inqiyadu li amrillahi wa nahyihi wato biyayya ga ga umarnin Allah da hanin Allah fa huwa wa'adun wa ahadun wasaqahum bihi Allah wannan alƙawarin da muka yi tsakaninmu da Allah in ka manta in tuna maka kayi alƙawari da Allah cewa duk abin da yace kai za ka yi kayi alƙawari da Allah cewa duk abin da yace ka bari za ka bari to in ka manta ne an tuna maka ka sani duk ran da ka saba to ka sani kana yin fito na fito ne da Allah Allah ya kiyaye yace wattaqullaha ku kiyaye Allah fi misaqi a cikin al'aqwa a cikin alƙawarin da kuka yi da shi an tanqudu kar ku warware alƙawari inna Allah lalle Allah alimun bi zati suduri masani ne da abin da ke cikin zukata bi ma qulubi abin da ke cikin zukata kan niyati kaman niyoyi walaitika dati da aqida wa sairul umuri da sauran al'amura alqalbiya na zuciya fa bi ghairihi aula indai Allah ya san abin da ke cikin zuciya wacce ba a gani to yaya kuma abin da ka yi shi a zahiri zakkarahum misaqal islami huna anan wurin Allah ya tunatar da mutane alƙawarin musulunci fi amri tahara al'amarin tsarki dilalatan ala anna amra Allah al umumi dalili akan cewa lalle al'amarin Allah in Allah ya bada umarni ko keɓaɓɓe ne ko gama gari ne wal jalil da mai girma fin nazari in ka kalla wani umarnin ka ga babba ne wasu da wanda in ka kalla za ka ga cewa kaman karami ne to sawa'un duk ɗaya ne al'amarin Allah ba babba ba karami in Allah ya ce ka yi to kar ka kalli ƙanƙantan abin ka kalli girman wanda ya ce ka yi din in Allah ya ce ka bari kada kalli kankantan wannan abin ka ce to dan nayi kaza ya Allah zai yafi a'a ka kalli girman wanda ya ce ma kar ka shi shine ake dubawa wa shaddada tahdid aidan Allah ya tsananta a gargadi ala tarkil a kan barin kwatanta umarnin Allah li'anna tsahar domin lalle tsarki a asasul islami shine tushen musulunci zamu tashi idan Allah ya kai mu a darasi na bakwai insha Allah a aya ta takwas bi idnillahi ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya bamu mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kama damuna mai albarka ya ya Allah muna kai kokenmu zuwa gare ka babu wanda za mu koka zuwa gare sai Allah Allah ka ga halin da muke ciki tafiya nan da can yana nema ya gagara to Allah kai mana mafita Allah kai mana mafita Allah kai mana mafita Allah ka shirye shi wa gabaninmu Allah ka shirye shi wa gabaninmu Allah ka shirye shi wa gabaninmu Allah ka nuna musu hanyar da za su bi a gyara wannan barna Allah ka nuna musu hanyoyin da za su bi a shawo kan wannan ta'adi da ake yi waɗanda kuma suke yin wannan barna suke yin ta'adi Allah ka shirye su Allah ka shirye waɗannan mabannata Allah ka shirye waɗannan mabannata waɗanda suka kama suka rike a hannu Allah ka sa su sake su su ma Allah ka sa su tuba su dawo su dinga sallah suna azumi su daina shan wiwi su daina shan giya su daina shan duk wani allura da suke yi na kwaya Allah ya sa duk su daina wa'annan dazuzzuka da suke ciki su cika su da noma da kiwo da alkhairi domin abun takaici shine wa'annan dazuzzuka da mabannatan nan suka hana kaiwa da komowa a ciki da a ce ba barna suke yi ba inda noma suke a wa'annan dazuzzukan alherin da za su samu na wannan noman da za su yi a wannan dajin ya fi kuɗin da ake biyan su na fansa yawa kuma ya fi shi alheri da daɗin ci saboda na halal ne amma sai Allah ya cire musu basiran su gane haka to Allah ya dawo musu da basira su gane su yi noma su shiryu Allah ka shirye mana su Allah ka shirye mu gabaki daya kasar mu Najeriya ya Allah muna mika ta gare ka ya Allah ka tausaya mana Allah kai mana mafita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin